قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu inkarin tashin alkiyama ka ce da su ban sani ba shin anan ku sani azabar da ake alkawarta muku za ta same ku ko kuwa tana wani lokaci daban wanda babu wanda ya san shi sai Allah